yawa assalamu alaikum warahmatullah a yau kuma muna talatin da ɗaya ga wata ko so kamar yadda na yi muku analysis na gina bitcoin so zan dinga bin abun a hankali a hankali yadda mutane su fahimci kasuwa ba su dabar ake wa kasuwa ba su muku manta ba ga lokacin da na ce idan kasuwa ta zo ta zo ta zo test nan gurin gashi exactly abin da muka faɗa ikon Allah gashi ya za faru ta taxin gashi ta taho har ta taba ta zo irin dala dubu ashirin da taran da ɗari biyu cip cip da ta taɓa nan gurin a daidai nan gurin kenan sorry a daidai nan gurin kenan gashi kana gani gashi nan gashi a nan gurin so ta juya yanzu ga kasuwa ta juya sana so ta ta taɓa daidai dala dubu talatin da ɗari hudu ko ta yi breaking even ta tafi nan si c level namu ko kuma ta zo ta tsaya iya ya ta daga a level sorry ga a level gaga daga zero level za ta fara ta zuwa a level to b level zuwa c level so yanzu dai insha Allah abinda muke tsammanin bitcoin zai yi muna so yanzu a namu harana har a sashen yanzu ita mana wannan order block wanda yake da dala dubu talatin da dari uku da tamanin da shida so insha Allah idan ka biyo da karamin kuɗi ka biyo wannan fix da ka nan zuwa nan gurin ya ari na nan gun dubu da ashirin da tara ɗari takwas wani abu za ka samu dala na ce za ka samu dala hamsin da takwas idan kana da 200 dollars in kana da 200 dollars na ce maka 200 dollars to equal to 57 profit so abun ka gane ba wai za ka yi trading da hauka ba ne za ka iya trading daga nan zuwa nan gwanka kai dubulin din aka din amma in my own opinion za ka yi amfani da da hankali babu yadda za a yi kai irin wannan trade ya zo irin wannan abin so kaga ala'ayya halin kaga abin da yake faruwa ga inda za ka zo ka saka sl naka idan kai placing oda? nan gun za ka saka sl nan za ka saka sl naka tun a lokacin da ya taba nan gun kasan already we a muna cikin trade kun gani muna cikin trade yanzu haka yanzu in aka zo nan gurin ina da dala 200 da yake kasan ina yin bidiyo ko kuma ina yin abu ne wanda kusan kowa zai iya yanzu haka ni ne nake trading da dala dubu uku da ɗari biyar ko dala dubu hudu wani zaman ta kan kama in yi da trading dala dubu biyu idan na yi place on a nan gudan wannan jan da kake gani stop loss na ko zai iya bani loss din kamar irin 300 ko 500 dollar amma idan na samu trade a nan gudan ni kuma ina calculation irin over 2000 to 1900 to 1500 abinda zan yi gairin kenan maybe irin wannan trading da nake yi sai ga a po po a po watan po abin nan po hour time frame a gani po hour time frame na candidate din zai iya dauka ta maybe kwana hudu kwana biyar kwana uku depending wataran har sati ma nake a kasuwa ina placing order ban namanta ma da abin da ake a cikin kasuwa saboda already na riga na calculating in cewar idan kasuwa ta zo za ta retracement za ta yi breaking nan gurin ta breaking din a nan gurin kafin kun san in kace za ka zo ka sa very tight za ta iya ta yi breaking ta kuma koma to alayi halin ni nakan iya sa stop loss ina yadda dai zan dan ba da respects wanda ko da kasuwa ta ta retracement an zo za a yi liquidity so insha Allah yanzu dai kun gani muna 31 ah, ga wata kuma jiya ne muku bidiyo kasuwa tana a nan gurin kuma na maka bayanin in abu ya yiwu ba ka yi wa kasuwa ba baya ya dole sai ta yi abin da kake so in ta za ka zo ka tafi kai placing order zuwa nan gura so don haka nake cewa duk wanda ke bukatar koyan irin wannan training zai magana a namba ta mai 0s0 ko ka je kai sacin din bash free babu signal a telegram in ka shiga sai kai mun magana ta da za mu yi ainihin koyar da kai daga nan har zuwa ƙarshe a saba 15 ga sabon wata insha Allah sai mun haɗa ku a na gaba arewa computer sign out